ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 21 ga watan juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 23 ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasad na goma sha takwas daga cikin jeren giyar karatutukan littafin sahihul bukhari na al'imamu muhammad ibnu isma'il al-bukhari abu abdullah taken karatun da shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karkashin ainihin kitabul imani a inda mun fara shiga babun ifsha'u salami min al imani babin da ke bayani akan cewa yaɗa ainihin wato sallama na daga cikin ainihin imani shine sai al-Imam al-Bukhari yace wa qala Ammar sahabi Ammar dan Yasir Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya gafarta mutanen gidansu ma'ana mahaifiyar shi ainihin wato mai suna Sumayya da kuma mahaifin shi mai suna Yasir Ammar dan Yasir yace salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-imana abubuwa uku wanda di ya haɗa su wanda di yake da su ya tattara waɗannan siffofin to haƙiƙa ya ainihin wato tattara imani ma'ana imani ya cika tattara gare shi al'insafu min nafsika ya zama kana da adalci kai da kanka wato baka da son zuciya saboda nassin alqur'ani cewa yake wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu huwa aqrabu littaqwa baka da kungiyanci baka da ɗariƙanci ko mazhabanci ko ƙabilanci ko bambancin yanki abin da ya dame ka shine adalci ina fatar mun gane wannan irin adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da shi a aikace sahabbai sun siffantu da shi a aikace ma'ana suna da matukar adalci annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matukar adalci ya zo a cikin hadisi sahihi da al'imamu muslim da abu dauda suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama wani bayahudi ya same shi ya ce yo ai kuma kuna ainihin yin shirka annabi ya ce kamar yaya ya ce kuna cewa wal ka'abati na rantse da ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bincike sahabbai shin da gaske ana faɗin haka sai suka ce eh sai ce lallai ba daidai bane ku rinka cewa wa rabbil ka'abati yanzu kaga adalci ne wannan in ba haka ba ma'ana kamar kafiri ne yake neman wa annabi ilzami ya kafa mai hujja da abin da su ma sahabbai suke cewa in kun ce mu ma muna rantsuwa muna cewa da uzairu ko muna rantsuwa da almasihu ko muna kaza to ai kuma kuna cewa wal ka'aba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bincika ya gane haka ake yi eh to ko ba daidai bane to a bari to wannan shine asalin islamu wannan shine asalin insafu kuma adalci irin wanda musulunci ya zo da shi rashin son zuciya al-imam abu dawuda da tirmidhi sun ruwaito hadisi da kyakkyawan isnadi cewa abdullahi dan zubair sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ne wanda a cikin fitinar da ta faru a tsakanin sahabbai tsakanin aliyu da muawiya shi yana bangaren sayyidina muawiya ne sai juma'a ta daidai da idi da ya hau idi da santsi sai bai yi sallar juma'a ba har sai sallar la'asar sai aka ɗibi wannan magana sai aka je kufa aka tafi a gayawa abdullahi dan abbas wanda ɗaya daga cikin malaman sahabbai ne da ke ɓangaren sayyidina ali allah ya ƙara musu yarda baki da aka ce mishi ai ƴan uwanku da ke ƙasar hijaz wato waɗanda suke makka juma'a da ta daidai da idi da suka hau idi da hantsi ba su sake yin sallar juma'a ba ba su yi azhar ba kawai sai la'asar suka fito suka yi tare da cewa kaga akwai bambancin kungiya tsakanin kungiyar muawiya da kungiyar aliyu wannan yana kungiyar muawiya wannan yana kungiyar aliyu amma wannan bai sa abdullahi dan abbasin ya saka son zuciya ba da aka ce ga abin da ƴan uwanku na ƙasar Hijaz suka yi mutanen ku na Makka ƴan uwanku na Makka ma'ana su masu gulmar da kansu sun san cewa duk da fitinar da ta faru amma akwai ƴan uwantaka sai ce asaba sunna ya dace da sunna da ya ce ya dace da sunnan na iya abin da aka ruwaito kenan bai wani ta'aliki ba tunda abin ya yi daidai da sunna sai dai shi wanda ya ba kungiya ɗaya ake da shi ba amma abin ake tambaye shi dama abin daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne domin shi abin yana nan daidai tun kafin rikicin kungiyancin da rarrabuwa ya faru ashe ko da rikicin ya faru bai lalata abin ba tunda abin dama tinka tinkatin daidai ne to waɗannan sahabbai ke waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyance su akan tsoron Allah da adalci ba a ruwaito cewa abdullahi dan abbasin ya ce to sai dai kuma tun da wane ne ya a'a tun da dai abin ya dace da sunna sai ce asaba sunna ya dace da sunna ka karanta bulugul marami hadisi yana nan a cikin babin idi ko babin sallar juma'a har yau a nan cikin kitabu fara'il sahaba a babu fadl muawiya radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi sahihi cewa aka je aka cewa abdullahi dan abbas Muawiya idan ya tashi sallar witr raka'a ɗaya yake yi sai Ibn Abbas ya ce asaba sunna alam ta'lam annahu faqihun wa annahu sahabi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya dace da sunna yin witri da raka'a ɗaya ya zo a cikin sunna dan haka duk da Muawiya ne yake yi amma dai wannan abin ya dace da sunna sai Abdullahi dan Abbas ya kara ta'aliki da cewa baka san cewa Muawiya malamin fiqh bane kuma baka san cewa shi sahabi ba ne ma'ana yana da ilimi ko baka san yana da daraja ba abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya jama'ar musulmi ya ku ahlus sunna wannan ita ce ɗabi'ar mu wannan ita ce tarbiyar mu wato ko muna kin mutum ko ba ma san shi ko ba ma tafiya tare da shi abin da yayi in daidai ne a ce abin daidai ne kuma a bar magana haka ta tafi akan daidai ne to duk wanda bai da wannan siffar jama'a to yana da nakasa a cikin imanin shi kun ji dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan tunda ana magana akan cika imani ko na kasa imani dan haka ya kawo cewa man jama'ahunna faqad jama'a al-imana wanda ya hada waɗannan siffofin to ya hada imani wanda bai hada su ba fa imani ya ragu ba za ka ce ya zama kafiri ba Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah cewa an naɗa abu hurara ya zama kwamishina na tattara zakar da kai cikin watan azumi sai ya zo zai zuba wadda ya karɓo sai ya ga wadda ya aje an rage daga ciki an sata kuma shi kaɗai yake da mabuɗi a hannun shi sai ya ce bari ya tsaya ya dako ya ga yaya abu ke faruwa yana makale yana jira sai ga wata giwa ta tinkaro can sai ga kiwon ta rikide ta koma ta zama mutum can sai ga kawai kuma wannan mutum ya ɓace can sai ya sake ganin ga mutumin kuma ya fito da kwando guda na abinci haka kaga sahabbai akwai imani fa kuma banda imani akwai karfin hali mazaje ne rijalun haka Allah ya ce mazaje ne in ba haka ba kai kaga giwa ta taho ta rikide ta zama tsoho ta bace ta fito kuma tana nan a tsoho ta zama da kwando ai karshen takalmin kama ba za a san da abin amma abu hurara sai je cikolash ya ce Allah ya kama ka ya aka sai ce yunwa ce talauci iyali sun min yawa shine nake zuwa in dan ɗibi abinci abu huraira ya gane waye ya san waye ya san aljani ne shedani ne ma'ana kai ma dai ahlus sunna ne da gaske ka san kana da gaskiya da confidence a cikin sunna dan me zaka ji tsoron aljani in ya haɗu da kai ce shi aljani ne sai ka ce kai kuma mutum ne shine wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri dan adam ai ya fi aljani haka suka kifa kwana uku ran na uku sai ce zai kai shiga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai wannan mutum sai ya ce mishi don a mutum yanzu yake mishi amma ya san shaidani ne sai ya ce mishi don Allah ka rufan asiri kar ka kai ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan har ka rufa mini asiri ni ko zan faɗa maka wata addu'a cikin littafin ku wadda da za ka yi ta da safe ka samu tsari har zuwa yamma da za ka yi ta da yamma za ka samu tsari har zuwa safiya abu huraira kuma sahabi ne kuma a cikin hadisin aka ce sahabbai sun fi kowa son alheri sai ce mecece sai ce ayatul kursi in ka karanta ta da safe ka tsaru daga shaidanu har yamma in ka karanta ta da yamma ka tsaru daga shaidanu har gari ya waye sai abu hurora ya sake shi da ya sake shi ma'ana yanzu ya karɓo takarda ya karɓo umarni amma babu sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fara aiki da wannan abun ba sai je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi in an karanta ta da safe tana tsayawa daga shedanu har yamma in an karanta ta da yamma tana tsayawa daga shedanu har gari ya waye amma fa shi makaryaci ne amma maganar da ya faɗa gaskiya ce idan ba manzon Allah da yake mutumin kirki mai adalci ba ina ake haka yan kungiya ba za su iya haka ba yan mazhabi ba za su iya haka ba yan kabilanci ba za su iya haka ba yan ɗari'u ba za su iya haka ba shi yasa ya ko ahlus sunna mu ba yan kungiya bane ba yan mazhabi bane ba yan ɗari'u bane ba yan yanki bane ba yan kabilanci bane mu yan sunna ne yan muhammadiyya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adili ne mutumin kirki ne yana da insafi wannan adalcin jama'a yana daga cikin rukunan da in suka haɗu tattare da kai amma yake cewa imani ya cika da haka jama'a kowa ya kokari ya ga cewa ya cire son zuciya da mummunar ƙiyayyar da za ta sa ka ga gaskiya dan ba daga gare ka take ba dan ba daga wanda kake so ba ka yarda da ita Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim zamu zo mu karanta hadisin nan ba da dadewa ba insha Allah annabi wata mata ya gani zai wuce me take kuka take tsuguna jikin kabari sai ce ki ji tsoron Allah ki hakuri sai ta ce tafi ka bani guri masifar da ta same ni dan ba kai ta sama ba dan na wai mutu kuma ka ce in yi hakuri sai manzo Allah ya jaye tafiyar shi Anas mai hadisin sai ya ce walam ta'rifu abin da yasa ta yi wa annabi wannan wulakancin bata san shi bane mahallu shahid kenan bata san shi bane shi yasa ta gaya mai bakan magana da ta san shi ne fa ba za ta gaya mishi ba bayan ta wuce sai aka ce mata wannan ai shine annabi kuma gashi kin zage shi kin mai bakan magana ana sai ce sai ta ji kamar mutuwa za ta dauke ta sai ta rikice gaba ɗaya ta taho a guje afu jajan sai ga ta kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu get ma babu cika fon ba sai ta wuce tana zuwa sai ta samu manzon Allah ya manzon Allah na yi hakuri yanzu kai hakuri a dama ban san kai bane sai manzo Allah ya ce inna masabru inda sadamatil ula hakuri da aka ce ki a can baya da kin yi da kin samu lada amma yanzu kin makara yanzu manzo Allah bai waiwai ma halin da ta shiga ciki ba shine zaka ji manyan malamai in muka zo za mu karanta a sharhin Fathul Bari da Umdatul Qari zaka ji suka ce wannan dalili ne akan cewa karka ce ba za ka karbi gaskiya ba sai daga wanda ka sani dan ita gaskiya ba ana gane gaskiya ba ce saboda ta fito daga bakin wani amma ana gane gaskiya ne saboda dalilanta wanda ya ce maki ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri wannan gaskiya ce tana buƙatar har sai an yi wani abu za a gane gaskiya ce gaskiya ce cewa ka ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri saboda haka ya ku ahlus sunna na daga cikin fitinar da duniya yau take fama da ita shine fitinar son zuciya fitinar son zuciya to abinda ammaru dan yasir wanda ya samu tarbiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-imana al-insafu min nafsika ya zama kana da adalci kana da kirki kana da karban gaskiya tun daga zuciyarka wa bazlu salami lil alam da kuma yin sallama ga kowa da kowa duk duniya kowa ka gani ka yada sallama a yada sallama jama'a kamar yadda zaka zo ka ji hadisi zai tabbatar mana da haka insha Allah sa'annan sai ce wal infaqu min al iqtari da kuma ciyarwa ko ba da sadaka a halin kunci da talauci kana kana da shi dan kaɗan sai kuma ka ɗiba a hakan ɗin da kake da shi sai ka baya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا haka Allah ya siffanta su yace suna ɗiban abinci suna bawa a halin suna son abincin suna cikin bukatar shi amma sai su ɗiba su bayar wanda wannan ke gwada ƙarfin imani sannan can yace wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da iya abin da suka mallaka kenan nasu kenan daka da waje sai su dauka sai su bayar waɗannan siffofi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofi ne na muminai siffofi ne na bayan Allah ya jama'ar musulmi dalilin kawo wannan asari da al-Imam al-Bukhari yayi ya kawo shi ne don ana magana akan cewa yaɗa sallama na daga cikin musulunci ko to abin da yake nufi da musulunci da imani a nan duk abu ɗaya ne ma'ana sallama tana daga cikin ayyuka na imani to sannan kuma wannan asarin yana tabbata mana da cewa na daga cikin cika da kamala ta imani ita ce samar da ainihin wato yaɗa sallama da adalci da kuma ainihin ciyarwa a halin kunci to wannan kuma dalili ne akan in aka rasa wannan ɗabi'u to sai a ce an rasa ɗabi'un imani tattare da kai in aka rasa wasu daga cikinsu sai a ce kana da naƙasa a cikin ɗabi'un imani in ka same su gaba ɗaya kuma sai a ce to ka samu ɗabi'u na imani ba ke da wannan asari idan kuka duba da kyau al-imam al-bukhari bai kawo isnadi ba bai ce haddasana ba haddasana na ɗaya kenan na biyu kuma wannan asari yana tikewa ne akan sahabi ba marfu'i bane to ire iren waɗannan yanzu ba su daga cikin asalin hadisai ko asarai da imam al-bukhari ke hujja da su yana kawo su ne sharar fage kawai sharar fage yake kawo su yanzu wannan asari al'imamu abubakar ibn abi shaiba shi ya fitar da shi da isnadi ingantacce a cikin littafin shi mai suna kitabul imani ina fatar mun gane sai dai an ruwaito shi kuma da isnadi mai rauni cewa marfu'i ne cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma marfu'in bai tabbata ba amma ya tabbata dai daga ammaru kamar yadda ka ji ina fatan mun gane الإمام البخاري يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف wannan ainihin wato hadisi an samu shi daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da shi ayyul islami khairun wannan musuluncin ne yafi alheri ma'ana waɗannan ayyuka ne daga cikin ayyukan musulunci suka fi to daga cikin su kuma wanne ne yafi daga cikin ayyukan da suka fi din wanne ne yafi waɗanda suka fi qala sai ce tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama sannan kayi sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wani ka san shi musulmi ne shine ma'arifar ka san shi to kai mai sallama wani baka san shi ba musulmi ne ko ba musulmi ba to kai mai sallama amma wani ka san shi cewa ba musulmi bane to ba a yi wanda ba musulmi ba sallama domin nassin hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam yahudu da nasara kar ku fara yi musu sallama a karkashin wannan jama'a imam al-bukhari ya yi hujja da wannan ainihin hadisi akan tabbatar da cewa wa taqra'u salama kai sallama gawa ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan aiki ne daga cikin ayyukan imani to ga wani tambihi jama'a tambihi dangane da ilimin fassara da suke kira translation techniques yanzu a larabci nan ya ce wa taqra'u salama ka karanta sallama to in ka zo ka fassara bahaushe haka abinda bahaushe zai fahimta daban da abinda hakikanin balarabe yake nufi wa taqra'u salama qira'atu salam ita ce ka zo ka ce assalamu alaikum amma in ka ce bahaushe ka karanta sallama sai ya dauka to ka rinka rubuta sallama kana yawo da ita in kaga mutane kana duba kana karanta kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don haka a cikin ilimin fassara jama'a sai ka dubi in balarabe ya ce kaza a al'ada shi menene bahaushe ko inyamuri ko bayarabe ko banife ko wane ne da kake wa fassara shi ko in shine ya zai ce yanzu bahaushe sai ce man ɗanka ya wuce ya taka ni da takalmi da yake nufi ya wuce gabana da takalmi bai kwaba takalmi ba a bisa al'adar hausawa da in ka ga manya za ka kwaba takalmi to in ka gansu baka kwabe takalmi ba sai uban wato abokin mahaifinka sai je cewa mahaifinka ɗanka ya wuce sai bai taka ni da takalmi to yanzu wannan taka ni da takalmi in ka tashi fassara ta da larabci ko da wani yare me ya kamata ka bada ma'ana nan ɗanka ya wuce ko girmama ni bai ba ma'anarta kenan bai girmama ni ba to amma an ka juwa nan ya taka ni da takalmi to sai ba ture ko balarabe ce ya sa takalmi ya taka ka kai amma ba shi ta kunya a'a ba taka yana nufin ya wuce bai mutunta ni ba to ku rinka lura wajen wannan jama'a ba don komi ba muna jin irin kwakyarar da ake yin ana tafsirin alkur'ani ko ana karatun hadisai ko fiqh a gidajen rediyo sai kana rinka duba kalmar kana ainihin wato fassara kalma da kalma ita ce suke kira at-tarjamatul harfiyya kenan word to word translation galibi abin da ake so so ake ka rinka transferring meaning from cultural meaning to the other cultural meaning menene a al'adar wana in yace kaza me yake nufi wana kuma in yace kaza me yake nufi shikenan in yace i will never come sai ka ce ya ce faufau fau ba zai zo ba to ina faufau fau da turanci a haka bahaushe ke cewa kawai to duk bahaushe in ya ji an ce faufau fau to ita ce fassarar never kenan ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kasantuwar wannan babi jama'a ya kwadaitar dangane da al'amarin sallama ce nake so in dan tunasashe mu wasu hadisai kaɗan dangane da al'amarin sallama amma ina son ku gane fa Imam Bukhari ba ya kawo wannan hadisin bane asalatan dan mas'alar sallama ya kawo hadisin ne dan alaka shi da musulunci da kuma imani cewa sallama aiki ne na imani ko to akwai wani littafi can Imam Bukhari zai kulla mana zai ce kitabus salami to annan ne za a sha karatu dangane da sallama a more amma dai a tattakaice ga wasu hadisai daga cikin ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama al-imam muslim ya rawato daga abu huraira abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai fa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yadda da Allah ba ku za ku zama masu yadda da Allah ba sai kun samar da ƙauna da soyayya tsakaninku bana nuna muku abin da za ku yi soyayya ta samu tsakaninku ba sahabbai kaddarawa shine suka ce eh kenan sai annabi ya ce to ku yada sallama tsakaninku jama'a mu ahli sunnan Najeriya shekara talatin da ta wuce mun yi aiki da wannan hadisi mun ga ya ci soyayya ta samu a tsakaninmu saboda da mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum baka san sunan shi ba ba sakwace ne inyamuri ne baka tate ne yana ce maka assalamu alaikum sai ka ji kana son shi ma'ana wannan ahli sunna ne yayi maka gaisuwa irin gaisuwar yan aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna ce kun ga sirrin hadisin ya bayyana kenan sallama tana sa soyayya jama'a tana sa kauna sa'annan sahabi imran dan husaini yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala assalamu alaikum wani yazo yace manzon Allah assalamu alaikum faradda alaihi sai manzon Allah ya amsa sallamar summa jalasa sai mutumin ya samu wuri ya zauna fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace ashirun goma goma me lada goma aljanna goma gafara goma goma dai ina fata an gane sun ja'a akhar sai wani ya sake zuwa faƙala assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma kun ga ya ƙara da wa rahmatullahi faradda alaihi sai annabi ya amsa mishi sallamar fajalasa shi ma sai ya samu wuri ya zauna faƙala sai manzo Allah ya ce ishiruna ashirin kai kajin da ake raban raban gafara raban aljanna raban lada kamar ruwan sama kuma garanti ne wannan jama'a ma'ana wannan daga bakin manzon Allah Allah ya aiko shi ne ma dan ya irin wannan aikin shi abin da ya zo yi kenan manzon Allah bai zo ya koya mutane faskare ko tukin tuwo ko tukin babu manzon Allah aikin da ya zo shine bashirun wa nazir yanzu wannan bushara ce daga ka buɗe baki ka ce assalamu alaikum ka samu wuri ka zauna manzon Allah ya ce goma wani ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi sai manzo Allah ya ce ashirin sun ja'a akhar sai wani ya zo faƙala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu faradda alaihi shi ya ƙara da wa barakatuhu manzo Allah ya amsa mai fajalasa ya samu wuri ya zauna faƙala sai manzo Allah ya ce salasuna talatin wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi kyakkyawa ko kuma ingantacce yanzu wannan yana nuna mana falalai yin sallama jama'a malamai suka ce hakikanin al'amarin wannan goma ashirin talatin shine lada ake nufi sannan kuma karka manta da wal hasanatu bi ashri amsaliha in ka samu lada ɗaya a musulunci za a ninka ma goma in ka samu goma zai zama ɗari in talatin ne zai zama ɗari uku kenan ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah na shine bayanin da zan yi abin da ya zo a cikin hadisin kenan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iyakacin sallama kenan mafi tsawo a musulunci babu ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala babu ta'ala wa in kana Allah ta'ala lakin ta'ala amma yaqulu hadha almuta'ali babu wannan lafazin ta'ala a cikin lafazin sallama don haka ku daina ƙarawa domin lafazin sallama kamar lafazin qur'ani ne tauqifi yadda aka ji haka ake yin shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to hadisi ya zo sahihi daga sahabi abdullahi dan umar a cikin littafin al-imam al-bukhari mai suna at-tarikhul kabir abdullahi dan umar ya ce a ƙarƙashin wannan irin lafazin wajen amsawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kara da wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu dan haka mutum yazo ya ce maka assalamu alaikum zaka iya cewa wa alaikumus salam shine fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha aw rudduha naka yi muku sallama ku yi wadda tafi ko kuma ku amsa ta in ya ce maka assalamu alaikum za ka yi cewa wa alaikum salam amma an kuma ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah ya yi kyau to yanzu wani ya zo ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah saboda ka bi ayar abin da ta ce bi ahsana to sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah da ka tafi sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to in kuma yanzu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to shine sunna sai ta zo da ƙarin cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu hadisi ne sahihi a cikin tarihul kabir na al-imam al-bukhari daga abdullahi dan umar da haka daidai ne a ƙara saboda ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sahabi abu umama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalami mutumin da Allah ya fi so daga cikin mutane shine wanda ya fara wa mutane sallama idan ka zo ka samu jama'a sai ka fara musu sallama to Allah madaukakin sarki ya fi son ka fiye da mutanen da ainihin ka yi wa sallama din wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi shi ma hadisi ne sahihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to a cikin wani hadisi kuma Anas dan Malik yake cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala subyan yal'abuna fa sallama alaihim Anas dan Malik ne yazo wuce yara suna wasan kasa suna wasannin suna harkokin sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai jama'a suna mamaki ala gafata malam waɗannan yaran suna wasa ma kake min sallama sai ce manzon Allah ma ya wuce yara ya yi musu sallama balle ni waye ni Anas ma'ana dukkan mu mun taru ne dan mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ainihin hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi to Allah maraukakin sarki ya taimaka sa'an ya zo cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito har wa yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan taha ahadukum ila al-majlisi idan ɗayan ku ya isa wani majalisi inda mutane ke zaune falyusallim to yayi sallama fa in bada lahu an yajlisa falyajlis in ya ga dama ya zauna ya zauna summa idza qama to in ya shawara zai miƙe ya tafi kuma fa falyusallim manzo Allah yace ya sake yin sallama in zai tafi falaysatil ula bi ahqqa min al akhirah ta farkon bata dauke ta ƙarshen ba sallama farko daban sallama tafiya daban to jama'a kun ji sunna kenan tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ma Tirmidhi ne ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce jama'ar ahli sunna wal jama'a kun ji karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka duk inda kuka samu kanku ku ne ke karantar da mutane ma'ana duniya baki daya a bata take manzon Allah ne ya zo da shari'a to duk wanda ya bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'ar ku mu'minai to wannan mutum ya dace shine Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan jama'a suka yi imani suka yarda da abin da kuka yarda da shi to sun shiryu fa in tawallaw wa inna ma hum fi shiqaq in ku suka ba da baya suka kiyarda da abin da kuka yarda da shi na gaskiya da sunna su ne suke cikin asara su suka yi asara saboda haka jama'a ahli sunna a daina ainihin jin kunyar yada sallama a rinka yada sallama tsakanin yara tsakanin maza tsakanin mata inna ma mas'ala yadda za ta taso ko ya halatta in namiji ya ga mata ya musu sallam ko ya halatta in mata so ga ainihin namiji shi musu sallam amma babu shakka kan maza su yi wa maza sallama mata su yi sallama a junansu yara za su yi wa maza yara za su yi wa ainihin wato manya manya za su yi wa yara duk wannan babu laifi inda batar na ta taso ita ce ina matsayin ka zo wucewa ka ga mata za ka yi musu sallama shine malamai suka ce in an amintu babu wata fitina da za ta biyo baya to babu laifi a ƙarƙashin haka ka karanta ta'alikin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yawan littafin Sahihul Adab al-Mufrad ina fatar an gane in an amintu babu fitina da za ta biyo baya to babu laifi amma in ana ga wannan zai buɗe wata ƙofar fitina to in ka gansa kawai ka dake su ma an sa ganka su dake kawai ina fatar an gane sannan ku karanta littafin Jilbabul Mar'atul Muslima Allah ya taimake mu wannan ainihin hadisi na 28 da muka karanta al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a can bayan ba ku manta ba a lamba hadisi ta goma sha biyu babu kufranil ashiri wa kufrin ba'da kufrin babin da ke bayani akan kufranil ashir wulakanta miji wulakanta miji me yasa Bukhari ya kawo wannan saboda wulakanta miji abin yana da alaka da imani ko kun gane jama'a saboda Allah maɗaukakin sarki da kika yi imani da shi shine ya shar'anta miki ki mutunta mijinki ashe in kika wulakanta miji akwai alamar matsala game da imaninki to shine sai ce kufranil ashiri wulakanta miji butulcewa miji kafircewa miji rena miji mai da miji ba a bakin komai ba wannan rashin imani ne sai ce wa kufrin ba da kufrin sannan da bayani akan akwai kafircin da yake bayan wani kafircin wato kamar yadda muka yi a baya cewa tafadulu ahlil iman masu imani imani hawa hawa ne shi ma kafirci hawa hawa ne ina fatar an gane akwai abin da za a kira shi kafirci asali aiki ne na kafirai ba aiki ne na musulmi ba sai musulmi ya yi shi to ba a cewa ya kafirta sai dai a ce shi aikin aikin kafirci ne to na daga cikin ayyukan kafirci waɗanda ba sa kafirta mutum ya zama turun kafiri shine matar aure ta rena mijinta matar aure ta wulakanta mijinta to ta aikata aiki na kafirci sai dai kuma wannan kafirci ne duna kufrin ko kafirci ne ba da kufrin bai kai kafirci irin kafircewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace uritu nara an nuna min wuta rigiji gabci in ba manzon Allah ba ba wanda yake da wannan matsayin da wannan mukamin a cikin wannan al'umma duk wani shehi duk wani malamin tauhidi ko fiqh ko malamin tarbiya ko tazkiya kowa ne ne in ya ce an nuna mai wuta sai a ce akara makallahu a mafarki in ya ce eh sai a ce to Allah ya kiyaye ba mamaki za ka iya mafarkin wuta amma ka ce ka ga wutar jahannama kuruku to yana bukata a kai ka a kaduna asibitin mahaukata ina fata an gane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye gaba gadi yace uritun nara an nuna mini wuta sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan ba fim ba ne hakikanin wutar aka nuna mishi sallallahu alaihi wasallam to sakamakon wannan abu ya ce fa'iza aksaru ahliha an-nisa'u sai naga mafi yawancin 'yan wuta to mata ne Allah ya sa kina jin wannan hadisin da kyau manzon Allah ya ce an nuna mishi wuta sai ga mafi yawancin waɗanda ke wuta suke shan azaba suke kwarkwadar musibar wutar jahannama yace sai ga cewa mafi yawancin mata ne yanzu wannan hadisi in ka dube shi da kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗin shi bane dan ya ci mutuncin mata a'a idan aka ce an gano matsala tun kai ka shige ta kuma kai ake tunanin zaka iya shigar ta sai ka ce Allah ya taimake ka sai ka kokarin kauce mata ashe wannan hadisi ya zo ne dan ya kubutar da mata to haka ake so ku zama kuna da kwakwalwar alheri ku zama kuna da kunnan alheri in kuka ji sunna ku rinka yi manzon Allah kyakkyawan zato ba ya faɗa ne dan ya nuna baya yi da mata ba ya faɗa ne dan Allah ya taimake shi a madadin ku ya je ya gano ya zo yana faɗi a madadin ka a madadin ki dan me kasancewa ya za kai ka wazantar da matarka kai malami ya za ka wazantar da ɗalibanka mata ya za ka wa'azantar da 'ya'yanka mata ‘yan uwanka mata iyayenka saboda manzo Allah ce an nuna mushi wuta sai ga mafi yawancin wutar mata ke cikinta sai shi ya ce yakfurna saboda suna kafircewa to sai wannan magana haka a dunkule sai sahabbai kila sai aka ce a yakfurna billah mata ashe suna kafircewa Allah ne shi yasa aka fi ganin su a wutar jahannama suka fiya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakfurnal ashir suna kafircewa miji suna kafircewa kyautatawar miji shine suna butulci kenan irin wannan kafircin shine butulci ma'ana suna kafircewa kyautatawa wa yakfurnal ihsana sannan suna butulcewa kyautatawa duk yadda kake kyautata musu za ta iya maka butulci za ta kafirce ta kifurci da wannan abu kimfurci da abu lena abin wulakanta abin shine kafirci sai ce lau ahsanta ila ihdahunna dahara da zaka share ad-daharu yake nufi da ad-daharu anan yana daukan ɗayan ma'ana biyu ad-daharu da zaka share rayuwar duniyar nan tun daga farkonta har ta kana zaune da mace yana daukan wannan wannan kaga kwatantawa ne da nuna fadin zama da dadewar zama baka da security game da reni da mace za ta yi maka addahar kuma yana ɗaukar rayuwarka da za ka shanya rayuwarka tun samartaka har tsufa kana kyautata mata to ba garanti ba ne ba security ba ne ba alamunce maka ba rana ɗaya za ta iya watsar da kai ta manta ta wulakanta ka don haka addahar yana ɗaukar waɗannan ma'anonin lau ahsanta ila ihdahunna dahara da za ka share duniyan nan tun daga farko har ƙarshe a ce a baku kurayu to da za ta iya butulce maka ma'ana tsawon zama bai hana si maka sannan in ba kuma rayuwarka ce tun farkon rayuwarka har ƙarshen rayuwarka nan ma ba tsaro ba ne ba tabbas za ta iya butulce maka sai ce sun mara'at minka shay'an sai ta ga wani abu a wurinka wannan na kira littakalilihuna sai ta ga ɗan wani abu wanda bai dace ba ɗan kaɗan shine shay'an sai ta ɗanga wani abu wanda bai dace ba tare da cewa fa tsawon rayuwarka me kake mata kyautata mata kake mutunta mata kake ciyar da ita kake shayar da ita kake wurin kwana tufafi komai kare mata mutunci amma da a ce za ta ɗanga ɗan kaɗan kalar sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qab tun da nake ban taɓa ganin alheri ba ɗaya mai na taɓa gani game da kai kai mutumin arziki ne jama'a mun fahimci wannan da kyau manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya iya duk ilimi da Allah ya koya mishi yanzu nan yana hada maka abubuwan aqida ne da abubuwa na ilmun nafs psychology dabi'u wallahi in ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ka zauna lafiya da mata ka zauna lafiya da kowa duk wani fitinan ne da fetsararre kana da yadda zaka iya zama da shi in namiji wannan abin yana ta mai da hankali ka kyautata ka kyautata ka kyautata rana ɗaya in aka yi kuskure ɗinkin sallah ne baka karɓo da wuri ba ba kuma ba a yi dinkin ba ma'ana yanzu dinkin sallan ne ta sa rai za ta sa ranar sallah sai baka karɓo ba sai bayan azahar ko la'asar in ka kawo sai ta jefar maka ta ce an ce maka gidanmu gidan talakawa ne dama ba abin da ka taɓa min tun da na zo gidan nan wahala nake yi to in ka gane wannan ba za ka damu ba jama'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai dai ka ji tausayinta cewa wannan na daga cikin halin da yasa za su fi yawa a wuta jama'a kun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan hadisin jama'a kun ji shi yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ya zo ne don ya bayyana cewa wannan ɗabi'ar da mata suke sunanta kafirci to don karka ɗauka kafirci ne kafirci sai sahabbai suka wakilce ka suka yi tambaya ko dai zama sun yi tambaya ne tambaya irin ta rashin sani ko kuma sun yi tambaya ce irin tambayar masu karantarwa irin tambayar ma Allah Abubakar da Abubakar gumi a ranar sallah wannan malami ne wannan ma malami ne amma sai su zauna suna tambaya suna amsa wa juna kamar shi wannan bai sani ba to yanzu ala gafarta malam tuwon sallan nan da ake yi ni in kawo maka kai ka kawo mini shi ma yanzu wannan sunna ne ko kaga kamar bai sani ba sai ce a'a wannan cinikin tuwo da ake yi to al'ada ce sai ce to wato ba daidai bane sai ce a'a wanda daidai da hali sai a kai mai amma ka yi tuwo ni na yi tuwo to in ka kawo min na kawo ɗanɗanon miya ba a ko cinikin tuwo ake wannan al'ada ne sai ce to ana gafata malam na gode kaga wannan tambayar da yayi yayi ne a madadin ka kai da ba za ka samu kaiwa ga wancan babban malamin ba to ko zama sahabbai sun yi ne a halin sun san ma'anar kafircin da annabi yake nufi mata suke kafirci ne da bai kai kafirci ba amma sai suka yi saboda kada wani ya yi tunanin kafirci ne da matarka ta butulce ka ce to tun yi ridda aure ma ya mutu ridda khalidi na fi ha shi a'a to sai suka yi wannan a madadinka ko kuma ya zama su ma din ba su sani ba sai zama kenan yanzu tambayar da suka yi sun yi a madadin kansu sannan kuma kai kuma ka samu ilimi kaga sahabbai mutane ne masu albarka jama'a albarkar sahabbai kamar albarkar ruwan sama jama'a ruwan sama farkon shi albarka tsakiya albarka ƙarshe albarka sa'an nan kuma ruwan sama yana da wata ɗabi'a in ya zuba akan gwaiba sai ta ƙara zaƙi in ya zuba akan lemo da tanjirin sai su ƙara zaƙi in ya zuba akan maɗaci kuma fa sai ƙara ɗaci to haka sahabbai suke idan kai mutumin kirki ne sai ka ji kana son su ka fahimci falalarsu to in kai mutumin banza ne kuma sai ka gano cewa su mutanen banza ne saboda kai ma na banza ne shine kamar ruwan saman kenan dan haka duk wanda kuka ga ya dauka sahabbai mutanen kirki ne to shi mutumin kirki ne wanda kuma duk kuka ga ya dauka mutanen banza ne to shi ma na banzan ne ina fata an gane ka dubi mai yankan aljihu ya fi kowa rashin yarda da mutane ko da a ka'aba ake saboda shi kokari yake yanki aljihun jama'a to shi ma taka tsantsan yake ka a yanki nashi saboda haka duk inda aka kama dan yankan aljihu ka bincika ba gaba ko kwabo aljihun shi shi ma ya fitowa da kokobo saboda bai yadda da duniya ba Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da ya ruwaito shi a nan lamba ta 29 ya sake ruwaito shi a can gaba za mu karanta insha Allah a lamba ta 421 da lamba ta ɗari bakwai da sha biyar da lamba ta dubu ɗaya da hudu da lamba ta dubu uku da talatin da lamba ta dubu hudu da ɗari tara da ɗaya daidai na fata an gane to ga wata ga ainihin wata matsala wadda nake so mu dan tattauna dan mu fahimce ta dan ka gane cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu rikici a cikin su suna fassara junan su ne yanzu ne ka ji wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an nuna mishi wuta sai ga mafi yawancin yan wuta mata ne don ka tafi sahihu muslim kuma in ka je kana karanta sahihu muslim sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi yawancin yan aljanna kuma mata ne sai kaga kama an yi karo kenan nan ya ce mafi yawancin yan wuta mata ne can kuma zai ce mafi yawancin yan aljanna mata ne akwai karo ko babu akwai a zahiri amma a hakika babu karo nan yana maganar yan wuta da suka yi laifi waɗanda za su sha azabar wuta mata ne suka fi yawa a can kuma da ya ce mata suka fi yawa a aljanna yana nufin matan da za a ba 'yan aljanna sun fi 'yan aljannan yawa saboda mutum ɗaya za a iya bashi mace dubu goma to kagan ka haɗa adadin maza da mata a aljanna su waye suka fi yawa matan aljanna su suka fi mazan aljanna yawa a nan kuma mata masu shan wuta su ne suka fiya don haka kaga kowane hadisi yana da tashi ma'anar Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina fatar mun gane to jama'a kun ji wannan sai dai ina ga mun dan yi tsallake a inda bayan da Imam Bukhari ya kulla babin ko a inda yake cewa babun babu kufran al-ashiri wa kufrin ba'da kufrin ko sai ya ce fihi an abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi wanda al-Imam Bukhari ainihin wato ya kawo yace wanda sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nan zamu karanta shi a nan gaba jama'a a cikin babin haila shi wannan hadisin zaka ji yana 78 Allah madaukakin sarki ya taimake mu to dan mu dan ji kaɗan daga cikin abubuwan da manya-manyan malamai suka ainihin faɗi game da wannan hadisi ga babban sharhi daga cikin sharhohi na al-Imam Bukhari mai suna umdatul qari na al-imamu badruddin al-aini Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine nake so zan dan karanto mana kaɗan daga abubuwan da ainihin malamin yake faɗi a cikin wannan hadisi dangane da ainihin wato fa'idoji na shi wannan hadisi babu kufran al-ashir wa kufrin duna kufrin ko kuma kufrin ba da kufrin ko aha wato yana magana ne dangane da karkasuwar yadda ainihin wato kafirci yake ku ji abin da babban malamin yake cewa yace wal kufru al-mutlaq huwa al-kufru billah wa ma duna zalika yaqrubu minhu yace asalin kafircin aka ce kafirci kai tsaye akai shiru to abin da ake nufi kafircewa Allah dan haka da annabi ya ce yakfurna suna kafircewa sai sahabbai suka fahimci suna kafircewa Allah dan da an ce kafirci ne ake nufi kafircewa Allah sai ya ce to amma kuma akwai kafircin da yake ƙasa da wannan wato bai kai zuwa ga wannan ba wa tahqiqu zalika ma qalahu al-azhari al-kufru billah anwa'un al-imam al-azhari yana daga cikin malaman ahlus sunna waɗanda suka kware game da harshen larabci yace shi dai kafircewa Allah nau'i nau'i ne daga ciki akwai inkarun akwai musu wa juhudun akwai jayayya wa inadun akwai taurin kai ko tsaurin ido ko rashin kunya ko keke da keke wa nifaqun akwai munafunci wa hadhihi al-arba'atu man laqiya Allah ta'ala bi wahidin minha lam yaghfir lahu waɗannan siffofi na kafirci guda hudu duk guda ɗayan da mutum ya rasu da su ya mutu ya je ya haɗu da Allah a kansu Allah ba zai gafarta mishi ba fal awwal na farko an yakfura bi qalbihi wa lisanihi wa la ya'rifu ma yadhkuru ma yuzkaru lahu min at-tauhid kama qala Allah ta'ala mutum ya kafirce da fatar baki ya kafirce da zuciyar shi duk abin da aka faɗi na tauhidi ya ce ba ruwan shi da wannan abin ba zai ba bai san shi ba to irin wannan kafirci ne wanda duk ya mutu da wannan siffa jama'a Allah ba zai yafe mishi ba Allah ya ce إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون to ire-iren waɗannan su ne kafiran da duk ɗaya ne gare su ko kai musu wa'azi ko baka yi wa'azi ba sun riga sun kafirce da baki zuciyarsu kuma ta gama yanke shawarar cewa ba za su bi Allah ba saboda haka wa'azi ba shi da amfani gare su to ire-iren waɗannan kafiran jama'a wa'azi bai musu amfani sai ce ayin lazina kafaru bit tauhid wa ankaru ma'rifatahu waɗanda suka kafirce wa tauhidi suka yi kememe suka nuna ma basu ma san Allah ba wasani nau'i na biyu na kafirci an ya arifa bi qalbihi wa la yakirra bi lisanihi wa hadha ka kufr iblis wa bil'am wa wa umayya ibn abi salt yace ainihin wato kafirci nau'i na biyu shine da zuci mutum ya san Allah amma sai bakin shi ya ki faɗi ya ce to irin wannan shine kafircin iblis iblis ya san Allah amma ya ƙeme mai kifirci to irin wannan kafircin an samu daga cikin masu irin shi irin su bil'am da ainihin irin su umayya dan salt da makamantansu waɗanda wato zuciyarsu ta san Allah gaskiya ne amma saboda tsabar jayayya sai kawai sai suka ki faɗi suka ki amincewa wasalis na uku an yi arifa bi qalbihi wa yaqirra bi lisanihi wa ya'ba an yaqbala al-iman bit tauhidi ka kufri abi talib nau'i na uku shine baki wato zuciyar shi ta san Allah sannan kuma harshen shi ya furta cewa ya san Allah ɗin ina fatan mun gane amma kuma sai ki karɓan yadda da tauhidi ya ki karɓa bayan ya faɗa ya san ya faɗa amma kuma sai ki yadda da abin sai ce wannan shine kamar kafircin abu talibin abu talib ya furta ya sani zuciyar shi duk komi da komi amma kuma to ya dawo ya tsayanta Allah da imani fa to wannan kuma sai ya ce launal malamata au hizara masabbatin lawajattani samhan bi zaka mubina yace ba dan tsoron zargi ba ba dan tsoron gori ba yace to da mu ne a gaba da mu ne a sahun gaba kaga kawai dalilin shi kenan to irin wannan ma nau'i ne na kafirci والرابع نهد أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين نهد shine harshen shi ya furta amma kuma zuciyar shi sai ta kafirce kamar yadda ainihin wato munafukai suke sai mala yake cewa qala al-azhari al-imam al-azhari yace wa yakunu al-kufru bi ma'ana al-bara'a wani lokacin kuma kafirci in aka ce kafirci yana daukan ma'anar baran baran ba ka bawa ne ka qaulihi ta'ala hikayatan an shaytani kamar yadda Allah yake bada labari abinda shaytan yake cewa inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na yi baran-baran da shirkar da kuka yi min tun kafin yau ina ma'anar kafartu na yi bara'a na fata an gane ai tabarra'atu na fata mun gane wannan to haka dai ainihin malam ya ci gaba da ire-iren waɗannan bayanai to a ƙarƙashin waɗannan bayanan abin da muke so ka gane jama'a duk wanda aka samu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin to ya kafirta amma dan an same shi da yin wani aiki daga cikin ayyuka na kafirai to ba za ka ainihin kafirta shi ba shine abin da Imam Bukhari zai zo ya ta mana bayanai har zuwa ainihin nan gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai ya ce babul ma'asi min amril jahiliya wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bi shirki Imam Bukhari ya ce babin da ke bayani da cewa laifuffuka daga cikin laifuffukan jahiliya ba a kafirta wanda ike ire-iren waɗannan laifuffuka don ya aikata su sai dai in shirka ce ya yi kamar ka ji mutum ya gundumo ashar ya ce ɗan kaza kaza to yanzu wannan ma'asi ne min amril jahiliya laifuffuka ne irin na jahiliya ba za ka ci ka yi ashar irin ta maguzawa to ka zama ba maguje lallai ashar ɗin irin ta maguzawa ce lallai a zamanin maguzanci ne ake jin irin wannan to amma ba za a kafirta mutum ba amma in mutum ya koma yana yin irin shirka irin shirkar maguzawa ko wadda ta kama da ita ko da ta ɗauki ma'anarta to wannan kam sai a ce ya kafirta jama'a kun gane wannan wannan babin yana da matukar muhimmanci musamman ga ahlus sunna saboda wannan babin shine yake bambance tsakanin khawarijawa da ahlus sunna saboda ba khawarije da ka aikata abu daga cikin ayyukan jahiliya sai kafirta ka misali an naɗa ka alƙalanci ka je ka karanta shari'a and civil law sai aka baka alƙalanci da ka zo sai ka ɗauki constitution sai kai aiki da shi aiki da constitution kafirci ne don constitution ɗin kafirci ne domin constitution menene abubuwa ne da dokoki ne daga cikin dokokin jahiliya don haka Allah madaukakin sarki cewa annabi sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri daga cikin al'amuran duk da ka samu ake bi sai ba mu yarda ka bi ko ɗaya ba tun a jahiliya akwai constitution akwai kaza akwai ka amma asali kai sai Allah ya ɗora ka akan shari'a daga cikin waɗannan al'amuran sai Allah ya ce fattabi'ha ka bi ita shari'ar wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ka bi son zuciya waɗanda ba su san Allah ba yanzu wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma umarni ne zuwa gare mu fa min babi aula ma mu domin annabi ba zai bi son zuciya ba sallallahu alaihi wasallam tare da haka sai aka nada ka sai ka zama alkali sai kake aiki da shari'ar Allah to shikenan yanzu sai a kafirta ka to ba za a kafirta ka ba wannan wani babi ne wanda na buɗe mana wanda nake so zan yi mana bayanai a cikin karatuttuka masu zuwa ba dan komai ba ire-iren waɗannan yanzu su ne suke kawarijawan zamani suke ɗauka suke rikida kuma su kawo rikici tsakanin ainihin ɗaliban ahalus sunna babu shakka kaza kafirci ne babu shakka kaza na daga cikin fasikanci kaza yana daga cikin ayyukan jahiliya to amma shin da zaran mutum ya aikata wannan abun sai ainihin a kafirta shi a'a sai an tsaya an dubi yaya nisbar aikata abun yaya nisbar yadda shi da abun yaya yadda yake ɗabbaka abun tafsili ne wanda yake matasa da yake ba su tsayawa su bi ilimi yadda ya kamata kawai sama saman haka ba kawai shikenan shine imamul bukhari ya ce a'a laifuffuka na jahiliya jama'a ba a kafirta mai yin su sai dai in shirka ce yayi ko kun gane jama'a sai ce li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ce waye innaka mru'un fika jahiliya lallai dai kai akwai jahiliya tattare da kai to yanzu cewa da annabi akwai jahiliya tattare da kai ya kafirta wannan mutumin kenan bai kafirta shi ba yana nufin akwai wani aiki akwai wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un jahiliya tattare da kai wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan magana Allah da Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafara idan aka hada shi da wani amma yana gafara zunuban da suke basu kai shirka ba ga wanda ya so ya gafartawa imam bukhari ya kawo waɗannan ainihin hadisai wannan hadisi ne da aya dan ya goyi bayan waɗancan maganganu da ya kulla a badi maganar farko al-ma'asi min amril jahiliya sai ya ainihin kawo hadisin nan innaka mru'un fika jahiliya magana ta biyu wala yukaffaru sahibuha illa birtikabiha wala yukaffaru sahibuha ko birtikabiha illa illa bishirki ita kuma sai kawo wannan aya in ba mutum shirka yayi ba jama'a ba za ka kafirta shi ba ko kun gane wannan jama'a to wannan aya ce ta 48 cikin suratul nisa sai ya ce حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكل ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi Sulaiman dan Harb shi ko daga babban malami Shu'ba Shu'ba daga malamin shi Wasil Wasil daga nashi malamin al-Ma'rur shi ko Ma'rur tabi'i ne yace qala laqitu Aba Dharr bir Rabiza na haɗu da Abu Zarri a Rabiza Rabiza wani ƙauye ne a bayan Madina a wancan lokaci wato in ka fita garin Madina irin ƙauyukan da ke bayan gari na fatar mun gane to ya haɗu da Abu Zarri dama a wannan wurin yake zaune yace da na haɗu da shi wa alaihi hulla sai na gan shi da kayan ado abin da ake kira hulla shine saiti guda na kaya taguwa da wando ko mayafi da gyauto ko babban riga da ya ciki da wando ma'ana kayan da in aka hada su an hada su sun cika su ake kira hulla hadaddun kaya na ado ma'ana mutum ya sa wando kawai ya fito tinki haka ba za a ce ya sa hulla ba idan ya sa doguwar riga ya yi sille ba za a ce ya sa hulla ba amma sai ya hada kaya saiti guda wanda in ka ganshi zaka ce wannan ya hadu to yace naga Abu Zarr yana sanye da kaya na ado wa ala gulamihi hulla sannan bawan shi ma yana saye da ainihin kayan ado ina ma'anar wannan abin ga alama sun yi anko kenan ko da ba su yi iri ɗaya ba amma shigar da wannan yayi irin ta wannan yayi kaga wannan ya saba ma al'ada galibi zaka ga mai gida ya sa babban riga da yan ciki da wando yaran shi kuma ya sa yan jamfa haka ko yar doguwar riga haka ko direban shi ya sa yan shara ko ya dan sa wani abu makamancin haka to sai a ce an ga mai gida ya shigo manya-manyan kaya na ado kuma direban shi ko yaran shi ko bawan shi shima ya shigo kaya na ado irin su ko kuma makamantan haka kun ga abin ba a saba ganin haka ba to to tun a wancan zamani ba a saba ganin haka ba shi yasa wannan bawan Allah mai suna ainihin wato abin nan ma'aru yake cewa da naga Abu Zarri haka fasa'altuhu an zalika sai na tambaye shi menene sirrin haka me ya faru faqala sai ce inni sababtu rajulan ai da ni da wani mutum ne muka yi zagi in zaga a cikin wata riwaya cewa bilalu ne da bilal da abu zarri suka yi zagi in zaga fa'ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi da ainihin mahaifiyar shi فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي دني يا أبا ذر يا كي أبو ذر أعيرته بأمه ka aibanta shi da uwarshi a wata riwaya yace sai na ce mishi kai kai mana shuru ibn sauda dan bakar mace uwarka baka ce wato ya zage shi ya aibanta shi da haka sai manzo Allah yace yanzu nan ka aibanta shi da uwarshi menene laifin shi dan uwarshi ta zama bakan mace wannan zagi ne irin zagin jahiliya wannan ɗabi'a ce sai ce innaka mur'un fika jahiliya lallai dai akwai jahiliya tattare da kai akwai burbushin maguzanci tattare da kai ikhwanukum khawalukum ai yan uwanku mataimakanku ne alkhawul shine taimako alkhawala ai mataimaka wannan kalmar na daga cikin kalmomin da bahaushe da ya aro ta jama'a sai mata muguwar fassara ita ce bahaushe ke cewa kawali a ce wani kawali ne wai yana wa wani mugun aiki amma a larabci asalin ma'anarta shine wani yana taimakawa na kamar ta ne personal assistant din shi mai taimaka mishi to amma bahaushe da ya ɗauko ta sai ba ta muguwar ma'ana in aka ce wani kawali ne wai wani yana ɗibo mata yana kawo mutane ke ana zina amma asalin kaji kalmar ikhwanukum khawalukum yan uwanku mataimakanku ne suna gyara muku al'amari ne suna taimakonku ne bayanku ja'alahumullahu tahta aydikum sai dai Allah ya sanya su a ƙarƙashin hannayenku wato ku kuke mallaka su faman kana akhuhu tahta yadihi wanda duk dan uwan shi ya kasance a ƙarƙashin hannun shi falyut'imhu mimma ya'kulu ya rinka ciyar da wannan ɗan uwa nashi bawa nashi daga abin da yake ci walyulbishu mimma yalbasu ya rinka bashi tufafi suna sawa irin waɗanda yake sawa ko daga cikin waɗanda yake sawa kun ji dalilin Abu Zarri kenan kun ji salaf hatta wannan aikin da Abu Zarri yayi yana da hadisi shi ma sai dai ka hadisin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana cewa da kaga ni mai gida na sa kaya iri kaza na ya ado bawa na ma ya sa manzon Allah ne ya ce abinda muka ci shi za su ci abinda muka sa shi za su sa yanzu wannan bawa kenan jama'a balle direbanka wanda ba bawanka bane balle mai gadinka wanda ba bawanka bane balle matarka wadda ba baiwarka bace ina amfanin a ce jama'a kai ne direban wannan babban gida amma abincin da ake dafawa a gidan ba za a ɗibo a baka ba kai ne direban gidan sai dai ka fita can bakin hanya ka shati ko ka je can ka tare garau garau kai ne mai gadin gidan a ce jama'a ku ga mobile police ko 'yan sanda ko sojoji an kawo su su tare gidan babban mutum amma abincin da za su ci ba za a aiko musu daga gidan ba sai dai su je can bakin hanya su je su siya su ci ko kuma su kwana da yunwa wannan ba shi daga cikin sunna jama'a ko kuma kaddara cewa za a kawo abincin in aka tashi kawa sai a kawo shi da siffa ta wulakanci sai a kawo a kwanan da bai dace ba ko a kawo abincin da ya zama ragowa ne ma'ana ko dan kanzo ko dan dagwa dagwa ke wannan ba shi daga cikin tsari na musulunci jama tsarin musulunci shine abin da ka ci to bawanka ya ci abin da ka sa to bawanka ya sa to balle kuma matarka wadda a wannan fagen jama'a matsayin ka ɗaya da ita game da abin da ka ci game da abin da ka sa game da makamantan al'amura irin haka a wannan fagen jama'a yana daga cikin mugun kuskure da da yawa daga cikin mazaje suka samu kansu a ciki shine ka ainihin ba su wani nau'in abinci kai kuma ka fita ka je ka ci wani nau'i daban wannan ba shi daga cikin sunna jama'a ma'ana ka ba su tuwo miyar kuka ne ko tuwon masara ko wane ne kai kuma sai ka je ka samu ainihin hotel mai tsada mai kyau mai daɗi ka ci ko kuma ka je a haɗa maka shayi da kwai da menene da menene ka ci kai kyat kana zuwa gida sai a ce a miƙo min ruwa da sai su tambaye ka su ce mai gida lafiya za ka sha ruwa ga abinci baka ci ba don in mutum bai ci abinci ba dai ya sha ruwa to amai zai faru to amma sai ya shanya ruwa tambulan guda to akwai wani maiko da ke ƙasa kenan yake ƙoƙarin ya taushe shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'annan sai yake cewa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kar ku dora musu aikin da zai gallabe su in aka ce wannan bawanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaka dora mai aikin da zai gallabe shi idan zaka dora mai tara ne ko kuma kuɗi wanda zai rinka kawo maka to kaka dora mishi abin da zai fi karfin shi a wuni zai iya kawo naira ɗari biyu sai ka ce lallai sai ya rinka kawo naira dubu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ai haka fa in kallaftumuhum in ko har kuka dora musu abin da kuka ga yayi musu nauyi fa a'inuhum to ku taimaka musu wajen rage musu ko kuma wajen ainihin biya musu ko kuma ku taimaka musu wajen ku yafe musu ka ɗora mishi kullum ya rinka kawo maka naira ɗari biyar a halin ɗari biyu ce zai iya kawowa sai wata shida yana kawowa madadin za a yi shekara guda sai ka ce to shikenan bar sauran an yafe maka ina fata an gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi anan da ka ji shi lamba ta 30 kuma ya sake maimaita shi a can gaba insha Allah za mu je mu karanta a lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da bakwai da lamba ta dubu biyar da ɗari bakwai da uku daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan hadisai al-Imam bukhari yana kawo su ne dan ya faɗakar da mu ya karantar da mu abubuwan da ainihin wato ya kamata a ce wato musulmi musamman ahlus sunna ya ainihin aqidantu akan su kuma ya san su ya goge akai ba dan komi ba saboda kar ka samu kanka a halin fadawa aqidar da ba ta ahlus sunna ba ina fata mun gane Allah ya taimaka to na dan jinkirta wasu sharhohi ne da zan karanto daga wannan littafin jama'a saboda ina so in alakanta da ainihin wasu waɗanda za mu sake ainihin karantawa a cikin ainihin wato dangane da wannan hadisin insha Allah ta'ala ce nake fata a saurara da kyau jama'a in karasa karanta waɗancan sharhohin waɗanda ainihin suka zo a cikin wancan abin nan wancan ainihin hadisin insha Allah sannan sai in hada mana da wannan hadisin can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana dangane da mata ko to ina son ku hada wannan hadisin da wannan hadisin wancan hadisin yana magana dangane da wulakanta mazaje da mata suke wannan kafirci ne sannan wannan hadisin kuma yana cewa Abu Zarri da ya irin waccan bakan magana ita maganar magana ce ta jahiliya amma kaga annabi bai kafirta Abu Zarri a nan ba a can ma annabi bai kafirta mata din ba ko har ma aka ce ko kafirci suke sai ce a'a wulakanta miji ne annabi ya kira kafirci to shine sai wannan babban malami al-Imam Badruddin al-Aini a cikin wannan littafi Umdatul Qari sai ya ce bayan istinbat al-fawaid bayani dangane da fa'idojin da za a cire a cikin wannan hadisi minha daga cikin abubuwan da za a cire na wannan hadisi na fa'idoji تحريم كفران الحقوق والنعم إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام yace wannan hadisi yana nuna cewa haramun ne mutum ya butulce duk wasu haƙoƙi da wasu kyautatawa da ni'imomi waɗanda aka yi mishi babanka ya kyautata maka mahaifiyarka ta kyautata maka a sarkin gari ne ya kyautata maka a malaminka ne ya kyautata maka sirikinka ne ya kyautata maka wani dai wanda ya kyautata maka kaga yana da haƙƙin ka gode mishi ka yaba ka faɗa amma sai ka je sai ka katirce to mala ya ce wannan abin haramun ne me yasa ya ce haram ya ce saboda babu abin da ke kai mutum shiga wuta sai abin da ya zama aikata shi haramun ne in dai kaji an ce laifi kaza zai kai shiga wuta to dalili ne akan wannan laifin haramun ne kuma dalili ne akan cewa laifin yana daga cikin kaba'irul ismi yana daga cikin manya-manyan kaba'irai jama'a mun gane ina son ku haɗa wannan hadisin jama'a da hadisin khadijatul kubra wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode mata ya shi mata albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai butulce wa khadija ba ina fata an gane jama'a to sai ka auna ka ga yanzu wanda ya taba kyautata maka ya mutunta maka ya cancanta daga baya a ce butulci ya faru tsakanin kai da shi bai kamata ba jama'a saboda haka yana daga cikin ayyuka munana da mutane suke a wannan lokacin jama'a maza ko mata ta haka nake so ku kalla hadisin dan kar ku kalla hadisin ta janibi guda domin malam da ya zo bangaren hadisi sharhin matsalar bai dube ta ta janibi guda wato kawai ya karkata akan mata kawai ba a har da maza kai ma in matarka ta kyautata maka ana so ka nawaha ka jinjina mata wanda kun ga in kuka lura da yawa maza suna da matsala a wannan fagen idan ta kuskure zai yi surutu zai yi mita zai yi naci ya je faɗa wa iyayenta yayyanta yi wa ‘yan uwanta gori yi mata amma ran da ta kyautata fa sai kuma ya shuru wannan jama'a shi ma kafirci ne butulci ne wulakanta mace ne jama'a amma ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaban Khadija ba ta da rai fa saboda me saboda ta yi ta cancanta kuma yanzu wannan ba zai karfafu wata ta zo ta aikata ba ita ma tunda ta gane cewa wannan mutumin mai amana ne ko ba ka da rai zai yaba maka akan abin da kai jama'a dan adam yana yaba halin kyauta fa ina son ku gane wannan jama'a yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya gode maka ba abin da ya kara maka bai kara maka girman riga ba ba abin da ya kara maka in ya ce ya gode amma ita godiyar sunna ce din cikin hadisin Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurullah man la yashkurun nasa wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah za mu zo nan za mu karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri sahihin hadisi a nan gaba Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dab da zai rasu kanshi yana matukar ciwo abu sa'id ya ce saboda tsananin ciwon kai sai da manzo Allah ya samu ya daura bakin rawani a kan shi yadda kan zai dan rage mishi ciwo sai ya ce a tallafo shi a fito da shi masallaci aka tallafo shi aka ma'ana wannan ya riko kafaɗa dama wannan ya riko ta hagu aka zo aka zaunar da shi akan mimbari da kyar abin da manzon Allah yake so yayi jama'a yana so yayi wa Abubakar godiya ne a cikin jama'a zuciyar manzon Allah ta cika da yabo ta cika da godewa abubakar amma yana so bakin shi ya faɗa abubakar yana zaune ƙasa da mimbari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a a duniyan nan mutumin da na ji daɗin abota da shi da zama da shi da dukiyar shi da surkuntaka da shi ya ce shine abubakar jama'a abubakar ya gama haɗawa fa ko ka zage shi kai ne ta ɓaci maka ka ji waɗannan credits distinctions abubakar shine mutumin da na fi jin daɗin zama da shi fiye da kowa na ji daɗin duke shi fiye da kowa abubakar shine mutumin da na fi jin daɗin abota da shi fiye da kowa sannan abubakar shine sirikin da na fi jin daɗin surkuntaka da shi Allahu akbar yanzu dan Allah jama'a idan aboki ya san zai sami irin wannan darajar a wurin abokin shi me yasa ba zai abota ta gari ba mutuwa annabi zai annabi zai iya kwantawa ya rasu ba a ji darajoji ba a ji godiyar abubakar da ya ba amma sai annabi ya ga zuciyar shi kuma ba za ta iya anshan haka ba sai fito ya ce a kawo shi zai wa abubakar godiya da ya faɗi waɗannan abubuwa guda hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da a ce ana rike wani hannun aboki a tafi gurin Allah da wannan abokin ya ce da abubakar da kai za mu tafi ya ce sai dai kai abokina ne duniya da lahira amma sai manzon Allah ya ƙara bambancewa abubakar yana da bambanci da kowa sai ce kowa a rufe kofar shi saboda masallacin annabi kowa ya tsara kofa daidai da kofar gidan shi ko daidai da saitin anguwarsu in ka taho ba sai kayi kwana ba sai ka samu gatari ka tsara ta nan da ka taho gidanka sai ka shigo dan haka masallacin duk kofofi ne sai manzo Allah ya ce a kulle kofar kowa a toshe ta amma a bar kofar Abubakar Siddiq yanzu masu kuɗi da ke taimakawa addini ku ji irin wannan abin yanzu wannan zai karfafa eh abota zamantakewa zaman tare sannan surkuntaka Allah ya sa kun tuna dattijan da na ba ku labari a yola a ƙasar adamawa da na ce ya kyautata wa sarki ku haɗa waɗannan abubuwan ku gani to ana so mutum ya kyautata maka ka furta ka ce wane ya kyautata mun Allah ya mishi sakamakon alheri kai mishi addu'a man asda ilaikum ma'rufa fakasi'uhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya muku kirki ku rama mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu in ba ku samu yadda za ku rama mishi ba ku yi mai addu'a hatta turau an kad kafa atumuhu har a tabbatar cewa ai wannan godiya da addu'a da kuka kai ta kai matsayin alherin da yayi wani hadisi yace man qala jazakallahu khaira faqad balagha fi sana'i wanda duk kai wa alheri in yace Allah ya maka sakamakon alheri lalle yayi yabo na gari yayi maka addu'a abinda muke cewa jama'a tsakani da Allah abokin da ya saki jiki da abota da abokin shi ya kyautata mishi ya cancanci to godiya ko yana da rai ko bai da rai kuma ku ji sirrin godiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai ramuwa ita ce matakin farko duk wanda ya maka alheri ka yi kokari ka yi mishi alheri ku duba yadda manzo Allah yake son Fatimatu Zahra kun san cewa kaunar da annabi yake wa Fatimatu Zahra har da alherin mahaifiyar Fatima ba wai ga zatiyar Fatima kadai ba na'am annabi na son fatima fi zatiha amma akwai wata ɗabi'a da kullum nake nuna wa mata ita ce duk matar da ta mutunta mijinta ‘ya'yanta sai sun fi samun matsayi a wurin mijin fiye da ‘ya'yan kowa sai dai mijin ba na gari ba ne na fatan mun gani sannan dubi surukuntaka abubakar ya kyautata a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha yarinya ce yar karama shekarar ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta zamu zo mu karanta hadisin nan cikin sahihul bukhari yace ka auren min da yarka Aisha sai ce ai yar karama ce sai ce afwan sai ce a ai ai ai fa ai Aisha yarka ce ai ni dan uwanka ne sai manzo Allah yace gaskiya ne amma yan uwantaka ce ta musulunci ma'ana kenan zaka iya auren yar abokinka abokinka kadda kat wanda ka girme shi ko ya girme ka dan annabi ya girme abubakar siddiqu da shekara biyu amma abotar ta kullu da ya ce yana son yan shi sai ya ce ai yarka ce ai ni dan uwanka ne sai ya ce yan uwantaka mu yan uwantaka ce ta musulunci amma ba ta jini bace ni ba wanka bane uwa ɗaya uba ɗaya ko ba uwa ɗaya ba ko ba uba ɗaya ba akwai aure tsakanin mu sai ce to shikenan na baka ita shikenan fa auren jama'a ba wani biki ba wani kaza ba wani kaza manzon Allah ya ga alheri daga sayyidina Abubakar Siddiq duk abin da manzon Allah ya yi yunkuri ya ce kaza sai Abubakar ya ce ya dau nauyin abu annabi yana cewa hijira sai Abubakar ya ce ya manzon Allah da ni za a je kuma ga raƙuma guda biyu ɗaya nawa ɗaya naka sannan na ɗauki nauyin taklufa nauyin wahalhalu da kuɗi da abinci da guzuri ya ku jama'a ina sirikai ina dattawa ku kyautata wa mutane mutum ya zo neman yarka ya san shi ba kowa bane ya san bai da komai wallahi in ka kyautata mishi in ka ga ya butulce dama mutumin banza ne amma in dai mutumin kirki ne ka ɗauki ya ka bashi a lokacin da yake bukata wallahi ya san kai dattijo ne kuma har abada sai ya baka wannan daraja amma har mutum ya san cewa ka ɗauki ka bashi ne saboda yana da kuɗi saboda yana da mukami baka da daraja fa tun daga ran da ka ba da yar balle ma yar ta kwana biyu a hannun shi za mu zo kan wannan hadisin na abubakar siddiqu za ku ji irin kalmomin yabo da abubakar ya samu jama'a abubakar da ya ji waɗannan kalmomin sai ya fashe da kuka yanzu ba yana kuka irin kukan daɗi ya boye mai yawa bane a matsala ya shiga shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ana tafiya wurin Allah da wani aboki to da na rike ka kai abubakar mun tafi to yanzu abin da ke tayarwa da abubakar hankali yanzu aboki na zai rasu ya banni kenan abu sa'idin ya ce sai abubakar ya fashe da kuka abu sa'idin mai ba labari ya ce mu da muke yara yan ƙanana yan islamiyya mu ba mu ba mu ma gane fasara karatun ba mu mun dauka manzo Allah yana wa'azi ne kawai wannan kuma abubakar hakan nan ka rikice ka fashe da kuka me aka yi na kuka abubakar shi ya hasaso cewa annabi zai rasu kenan kuma zai rasu ya fashi kenan sai abubakar ya fashe da kuka abu sa'idin ya ce bayan kwana biyu sai annabi ya rasu ƙarshe sai abu sa'id ya ce wa kana abu bakrin a alamana abubakar ya fi mu ilimi har ya gano abin da bamu gano ba ma'ana daga karanta hadisin har ya gane fassarar shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka ka bashi darajar shi mahaifinka ya kyautata maka mahaifiyarka ta kyautata maka malaminka sirikinka a'a cirani ka zo gari sai ɗauki gida ya baka ka ce ranka ya daɗe ba ni da kuɗin haya sai ce ba komi zauna mu ma da haka muka zo garin jama'a kun fahimci wannan da kyau billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a gidan da aka haife ni haya mahaifi na ya zauna a nan aka na rantse da Allah sai da na wuce shekara ashirin na gane cewa ba ƴan uwanmu bane su katsinawa ne mu kuma kanawa ne kaga ko hanya gari ba mu haɗa ba amma alherinsu ya cika zuciyarmu har zuwa yanzu dinnan jama'a na gano dai ba yan uwa ne na jini ba amma zuciyata ba ta gaskata mini sai gani nake kawai waɗannan komai namu ɗaya dan tashi muka yi duk ɗakin wadda muka dama za mu kwana duk tukunyar da muka dama za mu ɗibi abinci duk matan gidan sai suka zama uwayen mu bil haqq to har abada duk wani abun muka tashi sai mu ga can ne asalin gidanmu gidajenmu da muka zo muka gina sai muke ganin kamar temporary ne me yasa saboda ka zo kana dan cira ne baka san kowa ba ina za ka zauna wani ya zo ce zo ka zauna a nan kana yaya za ka haɗa na cefane zuwa azahar sai ka ga ya kawo maka cefanen matarka ta haihu yaya aka iya yaya aka iya sai ya ce babu komai ga rago ga kaza ga kaza ga kaza to yanzu irin wannan yana da haƙƙi na ka kyautata mishi ka mutunta shi to shine mala yake cewa to wannan hadisi yana nuna mana lallai masu haƙoƙi a basu haƙoƙinsu duk wanda ya maka ni'ima kuma ka gode in kuma ka butulce to haramun ne to ina muka samu wannan gaba ɗaya duk yana sharhi ne a ƙarƙashin kyautatawar da mai gida yake wa matar shi sai ta zo ta butulce daga baya kaga wata an auro ta tun tana yan shekara sha biyu ko sha uku bata zo gidan da komi ba ta mallaki komi na ilimi ta mallaki komi na halaye na gari ta iya dattaku ta samu dukiya ta samu ‘ya'ya ta samu komai amma kuma sai zama ba ta ganin darajar mijin ya yi daidai haka jama bai daidai ba to wannan kenan sai mala ya ce wa qalan nawawi tawa'uduhu ala kufranil ashir wa kufranil ihsan bin nari yadullu ala annahuma min al-kaba'iri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wa'azi kakkausan wa'azi ya ce dukkan matar da ta wulakanta miji ko ta wulakanta alherin miji to za ta shiga wuta wannan na nuna wulakanta miji yana daga cikin manya-manyan zunubai jama'a wulakanta kyautatawan miji wasa da dukiyar miji rashin ɗaukar abin da miji ya kawo da muhimmanci duk wanda yana daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda ke kai mata aure wuta وقال ابن بطال الإمام ابن بطال شما ينادى شرح بخاري فيه دليل على أن العبد يعذب على جهد على جهد الإحسان والفضل وشكر النعم قال وقد قيل إن شكر إن آه شكر إن شكر النعم واجب yace wannan dalili ne akan cewa ana azabtar da bawa idan ya musu wani kyautatawa ko wata falala saboda an ce godiya ga ni'ima ko godiya ga kyautatawa tana daga cikin ainihin wato wajibi wato duk bawan da aka kyautata mishi idan ya kafirce ya butulci to za a yi mai azaba akan haka wa min haddalala ala izami haqqi zauji akwai cikin wannan hadisin dalili da ke nuna cewa lallai miji yana da girman daraja miji yana da girman daraja jama'a والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم na daga cikin abin da ke nuna cewa miji na da girman daraja maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce a duniyar nan akwai wanda zan ce wa wani sujuda to da mata aure na ce ce wa mijinta jama'a sujudan nan haƙƙi ce ta Allah kawai amma annabi ke cewa da da wanda ya cancanta a mai bayan Allah to da miji ne zai zama na biyu wali ajli hadha ma'ana khassa kufran al-ashir min bayni anwa'i dhunubi wa qarana fihi haqq az-zawj 'ala az-zawja bi haqqi Allah fa idha kasarat al-mar'a haqq zawjiha wa qad balagha min haqqihi 'alayha hadhihi al-ghaya kana zalika dalilan ala tahawuniha bi haqqillahi fa zalika فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة malam yake cewa kaga anan sai aka ware wulakanta miji aka faɗi kakkausan hukunci a kai daga cikin sauran zunubai ba dan komi ba saboda dukkan matar da ta san darajar Allah to ta san darajar miji duk matar da ta wulakanta miji to dalili ne akan cewa bata san ainihin darajar Allah madaukakin sarki ba to sai sai annabi ya saki kalmar kafirci kamar tunda bata san darajar miji ba to bata san daraja Allah ba to to sai annabi ya kira abin kafirci kai tsaye sai dai kuma wannan kafircin baya fitarwa daga cikin addinin musulunci wa minha na daga cikin ilmomin da muke fa'idantuwa da su a cikin wannan hadisi fihi wa'zur ra'is mar'us wa tahriduhu 'ala ta'a wannan hadisin yana nuna mana cewa shugaba ya rinka wa jama'ar shi ainihin wa'azi yana kuma kwadaitar da su game da biyayya Allah madaukakin sarki saboda asalin hadisin za mu zo mu ji shi hadisin Abu Sa'idin jama'a wanda Imam Bukhari yake ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata ne suka taru a filin Idi da ya wa'azi ya wa'azi sai kuma ya fahimci kamar mata suna buƙatar su ji wa'azi na musamman sai ya shiga layi sahun mata ya ce mata a yi sadaka a yi sadaka kaga yana kwadaitar da su kenan suka rinka ciro abun hannu da abun wuya suna ɗiba suna ba da sadaka suna kaga ana so shugaba ya kwadaitar da jama'a shi game da yin sadaka kenan ina fatar mun gane domin sadaka tana maganin ainihin bala'i daga ciki akwai bala'i mafi girma shine bala'in wuta wa minha fihi muraja'atul muta'allim al'alima wattabi' al-matbu'a fi ma qalahu idza lam yadhhar lahu ma'anahu wannan hadisi dalili ne akan ɗalibi in ya ji wani abu da bai gane ba to ya nemi bayani daga malamin shi mabiyi in ya ji abin da bai gane ba ya ainihin nemi bayani to wannan bayani ko da zai kai ga tattaunawa ne malamin ya faɗa ɗalibin ya faɗa ba don neman ƙura ba ba don neman a ce shi ma iya ba a neman al'amari ya fito domin a cikin riwayar hadisin da annabi ya faɗi wannan magana sai wata mata aka ce jaruma ce sai ta miƙe sai ta ce ya manzan Allah dan me za a ce mata suka fi yawa a cikin wuta anan kaga ba ta tashi ne cewa annabi rashin kunya ba ta tashi ne tana so ta gane me sirrin sai annabi ya ce saboda kaza to ina mafita sai ya ce sadaka don haka ku ta sadaka don haka wata ma bata taho da kudin sadaka ba sai da ta je gida ta ɗibo sadaka gwalagwalai ta taho za ta je ta kai sadaka dalili akan cewa ashe idan malami ya magana maganar da bata bayyana al'amari bai fito gare ka ba babu laifin ka ce a to kuma kaza fa wannan ba itirabi ne na neman jayayya ba neman fassara neman bayani ne ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ga bayani ya kai bayani sai dai kuma lokaci ya kure za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai gobe idan aka zo gobe jama'a aka yi karatu to asabar da lahadi mai zuwa ba za a yi karatu ba da karatun nan da karatun darul hadisi na maza da na mata asabar da lahadi gaba ɗaya wannan makon babu idan an yi ruwa a nan ɗin to ya nuna kenan babu karatun shi kenan sai wata asabar ta can sama ba wannan mai zuwa ba amma dai muna gaya wa ɗaliban darul hadisi gaba ɗaya maza da mata yan ajin siddiku da yan ajin kowaye ma gaba ɗaya cewa babu karatu wannan asabar da lahadi ne insha Allahu ta'ala idan an yi ruwa a nan ɗin kuma gobe to shi kenan babu karatu in ko ba a yi ruwa ba nan to gobe za mu sake haɗuwa insha Allah ta'ala za mu yi karatu din to bayan an yi karatun gobe din kuma dai daga nan babu sauran karatu sai wata asabar ta sama ba wannan mai zuwa ba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik